بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل تفسير القرآن من جرمى أولنا لنا تشجع قوة رمضان hijirar annabi محمد sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyar lissafin nasara yau uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu idan ba ku manta ba muna cikin surutun nisa ana ba ku za ka tuna mana inda muka kwana يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الله ما دوكي سركي يا أيها الذين آمنوا يا أخوانا نفس إيماني Allah يكي خذوا ku zo hijirakum ko yaushe ku بعد أن جاني شيني خذوا hijrakum ku riƙi shirinku wato addinin musulunci ba kawai addini ba ne bai zama ba baka shirya baka ce ka dogara ga Allah musulunci bai da wannan ba wannan sunan na cin hankali ba sunan shi tawakkali ba ina fata an gane wannan a kullun islam abin da yake duk matakin da ya kamata a ɗauka ka gama ɗauka tukuna bayan ka gama ɗauka sai ka dogara wa sai ka dogara ga Allah duk duniya babu mai imani kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da za a fita yaki gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sulke har guda biyu abinda ake so sulke riga ta karbe wacce idan aka sare ka da takodi-takodi ba zai iya hudawa ya taɓa nama jikinka ba da kun ga shugaban masu tawakali gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da tawakkalinsa wannan bai hana ya dauki matakin kariya yayin da zai je fagen daga ba ina fata an gane wannan to a idan haka lamarin yake maganar ka ɗauka cewa kai mai tsoron allah ne kana da tawakkali ba sai ka ɗauki mataki ba to islam bai yi da wannan ba shi yasa ko yaƙi za a yi ba haka kawai ake tafiya yaƙi ba wani cewa yi wa a yi dole hun masarautu min kowace wa a yi dole hun masarautu min kowace wani riba su yi kwayil turhibu na zihi a duwar lahi wa a duwakun wa a kare na min dole hin la ta'alamu lahun lahu ya'alamu hun وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وفي القرآن سيتي وأعدوا لهم ما استطعتم من ku tanada musu abinda za ku iya tanadawa na ƙarfi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo fassara ƙarfi sai ce al-quwwatu ar-ramyu harbi shine ƙarfi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wajen talatin da biyar da suka wuce amma kuma har kiyama ta tsaya harbi shine ƙarfi kuma shine ƙarfi ba kuma a zamanin sa akwai takobi bai ce takobi ƙarfi ba ne. akwai maki bai ce maki ba ne sai ce me sai ce harbi duk da a zamanin sa iya abin da ake da shi da harbi shine kibiya banda kibiya ba abin da ake rufi a harba to yanzu duka technology na zamani da aka samu a wajen technology na yakoki na duniya me ake amfani da shi abin da za a harba sababin abin da za a harba nan zai zama bindiga ce abin da za a harba nan zai zama mixile ne kuma menene za a harba karshe dai har yanzu duniya karfinta ya dogara da ne ya dogara da harbi shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kare bar mu cikin duhu yace ar rami. ala inna ar rami. wato abinda ake cewa karfi nan shine harbi to idan islam yaki ma bai yadda ai ba sai an yi tattali da wannan ne malamai suka ce ayar tana daga cikin ayar da karantar da musulmi fulani duk abin da za ka a rayuwa kai ne ka yi fulan ka tsaya ka tsara me kake so ka yi me kake so ka cimma domin idan ba ka tsaya ka zama wayayye ba ka zama a faɗake idon ka biyu to kamin ka an duniyar sai ta tafi ta mata yanzu duniyar da ake ciki kamin ka an duniyar sai ta mata nita amma idan za ka tsaya kai planning to a lokacin ne za ka samu nasara wannan ne dalilin da ya sa ko ga bature shi bai karanta wayannan nasosin ba amma yau da gobe sai ta karanta da shi cewa if you if you fail, if you fail to plan then you plan to fail idan dai har kai ka zauna ba yi shiri ba to ka yi wa rashin cin nasara shiri yi wa rashin cin nasara shiri shine rashin ɗaukan mataki domin a ga an samu nasara Allah ka gafarta mana shi yasa Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce ku zo hijrakum shi Allah madaukin sarki ce su subatin idan za ku tafi ku kaiwa wato kuna yaƙi da kafirai za ku kai musu hari Allah ya ce an ba ku zabi kuna iya tafiya tubatin ai jama'atin wato bataliya bataliya in wannan bataliya ta kama hanya sai wannan bataliya ta biyo daga baya sai wannan bataliya ta biyo daga baya ai tubatin ai jama'atin a wurin furu jami'a ko kuma ku taru gaba ɗaya ku dungumu ku yi kunar bakin wake kuma sai yadda Allah ya kurun kus gaba ɗaya kenan Allah madaukin sarki ce a nan gurin an ba ku me an ba ku zabi sai malamai suka ce amma shugaba shine wanda zai ga yanayin da aka samu kai a ciki wanne ne zai bada nasara a tafi jama'atin ne zai bada nasara ko a tafi jami'a shine wanda zai bada nasara ku ga alqur'ani mai girma ya bi musulmi a kasuwa ya koya mana yadda ake kasuwanci ya bi shi a ofis ya koya mana yadda ake shugabanci ya bi shi a masallaci ya koya mana yadda ake sallah ya bi shi gona ya koya masa yadda ake yi bai bashi a nan ba sai da ya bi shi hatta fagen daga domin ya karantar da shi da ya kamata yi wannan shi yake nuna mana cewa islam is a complete way of life islamic religion is a very comprehensive religion addini ne wanda ya shafi komi da komai shi yasa wani bai yahudi ya taba faɗa wa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin na ku an barki yadda yake ta kawo muku ka'idoji ba ji ba gani wata rana yadda za a shiga banda ake aika shi ma shi zai ce zai gaya muku inda ake yi sai wannan musulmi ya ce bai hudu ya ka riga kama kara wani har an riga an wuce wannan babin da dadewa ce tuni annabi namu har ya karantar da mu ya ce za mu shiga banɗaki mu shiga da kafar dama idan za mu fito wato mu shiga da kafar hagu idan za mu fito mu fito da kafar dama idan mun tsuguna mu ba da ƙarfi kan kafar hagu idan za mu goye wato najatar da muka yi kada mu yi amfani da abin da abinci ne kada mu yi amfani da abin da ke da kaifi ko yake da ƙurzunu kurzunu wanda zai iya ji mana ciwo sannan kada mu yi amfani da kashi domin shi ma kashin abincin aljanu ne babu wani abu da annabi mu bai riga ya karantar da mu ba dangane da yadda ake biyan bukata a banɗaki? wannan shi zai nuna maka addinin musulunci bambancin sa da sauran ne da sauran addinai shi ba addini ne wanda ya ta a masallaci kawai ake yi ba sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba da rama wa inna minkum laman la yughatti an fa in asabatkum musibatun qan قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وتؤتكن الأمة بعد منافقي yasa an samu munafiki a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to ashe a zamanin mumin babi aula daga sifofin da ake gane munafiki da shi shine bai damu da maslahar musulunci gaba da yanka ba shi abin da yake kallo koyaushe shine maslahar karan kansa ba maslahar musulunci da musulmai gaba ɗaya ba wannan yana daga alamun ne yana daga alamun munafurci wannan ne dalilin da yasa ga musulunci yana can wahala a halin yanzu duk sanda za a cutar da musulunci in Allah ya yarda sai an haɗa kai da wani guda gurbin musulmi da shi za a haɗa kai shi zai bada shawara shi bai da shi zai bada lagu shi zai bada hanyar da za a bi a karya musulunci da musulmi duk sanda kaga an yi wannan ba a Najeriya kawai ba ko ina a duniya sai ka samu wani can tagariyar munafiki wanda aka yi ne wanda aka hada kai tare da shi Allah ka tsare mu daga shirin munafikai sun yi ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahala annabi ya sha wahala da su kwarai da gaske abun sai da ya zafi malaika jibril ya zo ya lissafa wa annabi munafikan da ke cikin sa wane munafiki ne wane munafiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce ya rasulullahi ka nuna mana su mu kashe su a huta annabi ya ce ta matsalar munafiki kenan garangaran bakin tulu ne idan an bar ke batarwa, bata ruwa in an kai mai bugu kuma abu ya hana duru to ya za a yi da shi banza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku kuka gane munafikai ne amma su kafirai suna ganin tare da su muke sallah tare da su muke azumi idan sun ga muna kashe su to kafirai ba za su shigo cikin addinin musulunci ba sai su ce ai Muhammadu sahabban na zama baya barin su kashewa yake yi matsalar su nan. in an kashe su a hana kafiri gane addini in an bar su kuma su ci gaba da yi wa musulunci kafar a gudu. amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da kira kuzai da yamani ya lissafa masa duk munafikan da ke fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma kar ka ga yawa kowa kuzai da yamani yace an gama shi yasa ake ce masa sahibu sirrul rasulillah shine abokin sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi ta tuntuɓar sa don Allah ka gaya mana yace ba zan tona sirrin annabi ba bayan da suwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ya kira shi a lokacin yana khalifa yace to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya duniya saboda haka faɗa mana suwaye burbudin da suka saura yanzu a cikin mu ko zai fasi neman yace ba zan gaya maka ba yace to ina hada ka da Allah ina cikin su ko ban cikin su ku je da magana da ke tsoron kewa kansu munafurci ku zai fadi neman yace haba Umar ya za ka zama cikin su yace a'a ni dai ina tambayar ka annabi da ya kirga maka ya sa da sunana ko ba sunana a ciki yace ina tabbatar maka annabi bai ce hada kai ba kai baka ci Umar ya daga hadisi to alhamdulillah na gode wa Allah da ya tsallaka da ni to duk da haka idan an samu mutum ya mutu sai na Umar in zai tafi sallar jana'iza baya karasawa sai ya tsaya bakin fara ya nabe yana da lekawa yana ganin sahabban da suka zo sallar jana'iza in ya ga kuzai fatul yamani ya zo ya ce to wannan yayi fasin sikiri bai da matsala sai na umar sai ya ƙara sosai a yi sallar mai jana'iza tare da idan ya jira ya jira ya jira har lokaci ya kure daga kulle fasu lemani ba har za a tada sallah ya ce to ɗayan biyu ko dai uzuri ne ya rike kulle fasu lemani, ko kuma kulle fasu lemani ya san wannan yana cikin munafikai shi ya ƙi zuwa sallar jana'izar sa to dama buka ila ma la buka sai ya kwana to shine Allah madaukin sarki ya ce wa inna minkum lalle daga cikin ku akwai waɗanda idan za a je jihadi la yubatti anna ai la yatasaqalanna wato za su rinka yin nauyi ba za su fita zuwa wajen jihadi ba wasu malamai suka ce la yubatti anna ai la yubatti anna ghayrahum wato za su rinka nauyayen yadda wato su za su rinka discouraging din sauran musulmai cewa kada a fita zuwa wajen jihadi kamar yadda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yayi a lokacin da aka fita za a je yaki ne a lokacin da za a je yakin Uhud Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai da aka isa wurin da kafirai na hangen musulmai musulmai na hangen kafirai sai ya ce su ba za su shiga cikin wannan jihadin ba ya tattara jama'a sai ya juya sai da ya bari an je gaban abokan gaba domin ya karya zuciyar masu imani wannan shine wa inna minkum laman la yubti anna lalle daga cikin ku akwai wanda idan za a fita jihadi yake tsayawa ya nauyi ba zai fita ya je ya bada gudunmuwarsa a fagen daga a wajen jihadi ba sai Allah madauki sarki yace irin wannan mutum ga yadda ɗabi'a ta yake fa ina sabarku musibatun idan kuka je wajen jihadin nan sai kuka samu jarabawa sai zama an kakkace musulmai da yawa an rauna da musulmai da yawa to shi wannan munafiki wanda dama bai je ba sai ya kama murna a wannan lokaci kala sai rika cewa qad an lahu alayya lalle ni kan Allah ya taimake ni na tsallake rijiya ta baya baya in lam akun ma akum shahida da ban zama tare da su ne ma na je wajen yakin ba godiya nake yi Allah ya taimake ni ya tsiratar da ni sai ya manta asarar da ya ta lada sai ya manta asarar da ya ta falala sai ya manta asarar da ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah baya hada mai imani abubuwa guda biyu Kurar jihadi da hayakin wutar jahannama ba sa haduwa akan mumini in dai ya shaki kurar jihadi to hayakin wutar jahannama ko ba zai shake shi ba idan bai shaki kurar jihadi ba kuma to sauran ayyuka suna iya tsallakar da shi watakila a lahira amma dai ba za a haɗa masa wato abubuwa guda biyu ba ƙorar jihadi da ne da hayaƙin wutar ji annabi ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda aka shi munafiki idan bai je wajen yaƙi ba wato aka samu musulmai sun sha wahala an kakkashe musulmai sai rinka yi wa Allah godiya ya ce Allah ya taimake shi da ya je shi ma da an rutsa da shi wannan ɗabi'a ce ta munafiki amma masu imani ba haka ɗabi'a su take ba masu imani mazansu da matansu dukkan wata musiba suka ɗauke ta ƙarama matukar addinin musulunci ya samu nasara an samu wata mata yar kabilar banu dinar an tafi an je an yi jihadi jihadin nan da aka je an tafi da mahaifinta an tafi da mijinta da yayinta uwa ɗaya uba ɗaya da aka je kuma sai aka samu gaba ɗaya sun yi shahada babu wanda ya dawo wannan baiwar Allah sojojin musulunci suna dawowa daga wajen yaƙi maza mata da yara an fita da gudu aje ke ta taro mijinta yaro ya tarowa ya taro mahaifinsa ita ma ta fita domin ita tana da mijin a fagen dagan tana da uba tana da yaya da tana tafiya sai ta fara cin tuntube da sahabi na farko tare da shi da ta ganshi abinda ta tambaye shi ba ta tambayi babanta ba ba ta tambayi mijinta ba ba ta tambayi yayanta ba abinda ta fara tambayar sa shine kaifa halu rasulillah wani hali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ciki mutumin da ya kalle ta sai ga ya gane ta sai ce Allah sarki wanda ce ta ce ya eh, ni ce yace bari in fara yi miki ta'aziya mahaifinki ya samu ki hada a daga Allah ya ji kansa ya gafarta masa ta kalle ta ce to ai ba mahaifina na tambaye ka ba ina tambaye ka kaifa halu rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai ce Allah sarki ya hada mijinki shi ma kace a fagen daga ta ce na tambaye ka mijina ina tambayar ka annabi ya labarin annabi nake tambayar ka ya ce Allah sarki dan uwanki shi ma ya samu shahada ta ce ma aluka ya rajul as'aluka anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa tujibu an abi wa zawji wa akhi man sa'alaka an abi wa zawji wa akhi ta ce kai ka wani irin mutum ne ina tambayan ka labarin annabi kana ban labarin babana da mijina da dan uwana ya tambaye ka labarin su annabi nake tambaye ka labarin shi sai ya ce mata alhamdulillah annabi kan shi kan yana nan lafiya kalau wannan baiwar Allah ta ce alhamdulillah na gode wa Allah sai ta ce arunihi ku nuna mu annabi ba ta san shi ba shi ne abinda zai fi baka tausayi ba ta taɓa ganin annabi ba imani ne kawai a cikin ba ta ma san annabi ba ta ce arunihi ku nuna mun sai da aka kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce gashi wannan shine annabi ta fifita shi akan babanta ta fifita shi akan mijinta ta fifita shi akan dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya shakiki a daidai lokacin da bata san shi ba shi ya zai su aka je jihadi duk aka kashe su amma bata yi nadama ba bata yi bakin ciki ba bata ji haushin shi ba bata tsane shi ba har yanzu kaunar da take masa karuwa kaunar ta ban banda islam wace al'umma ce take da irin wannan tarihi musulunci kada yake da irin wayannan tana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da gudu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta gaida annabi take ya rasulullah kullu musibatin ba'da kadalal duk wata musifa a duniya in dai kana nan lafiya kalau karama ce mutuwar babanta karamar musifa ce me sa saboda ta san rayuwar annabi ta fi rayuwar iyayenta amfani shi yasa rasuwar wa'annan duka bai tada mata hankali ba to amma kun ga munafiki shi bayan bai je ba idan an je an sha wahala kuma sai rinka cewa alhamdulillah ni kan Allah ya tsallakar da ni da na je da na ga tsiya to da ban je ba yanzu na ga arziki bai san yanzu da ya ga tsiya ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama. Wala'in asabakum faglun min Allah la yaqulunna ka an lam takum bainakum wa bainahu mawadda. Ka ji matsaya fi. Ka an lam takum bainakum wa bainahu mawadda tun ya laitani kuntu ma'ahum. Allah ya عظيما الله yana ولا إن أصابكم layi Amma idan da kuka ce sai kuka yi nasara, kuka samu ganima, yanzu ba kuwa aka kashe ba ko ku kuka samu nasara kuka samu falala daga wajen ubangijinku to wannan munafiki yana zaune sai ji an ce ai an je an yi yaki kuma an samu nasara kuma sahabbai sun samu ganima an ɗebo zinari da azurfa an samu kaza an samu kaza kuma sai shiga daki ya fara ciza yatsa Allah ya ce ku kalli irin dabi'arsa ka allamta kun baina kuma baina kuma wadda kai ka ce bai da kowace irin alaka ta alkhairi tsakanin su mawadda soyayya a nan guri shine alaka kai zaka dauka cewa ba cikin ku yake ba kai zaka dauka shi ma baya yin sallah kai zaka dauka shi ma baya azumi kai zaka dauka shi ma baya karanta alqur'ani ka allam kun baina kuma baina kuma wadda sai rinka cizo yatsa yana cewa ya laifin ya kai tona kuntu abu. ina ma ni ma da ni aka yi wannan jiharin fa a fuza fauzan azima in ta rabo mai girma ni ma in kan fito dukiya in dawo da ita kun ga shi yanzu wannan wato iya abin da ya sani shine ne duniya iya abin da ya sani shine me za a samu a wannan rayuwa ta duniya idan an je an sha wuya ya ce Allah ya taimake shi ƙara da bai je ba idan an je an yi nasara an ɗebo ma ya rinka cizza yatsa yana ina ma aka je da shi domin ya wawura shi iya tunaninsa nan ne tunaninsa ya dakata Allah ka raba mu da shirin munafurci wannan ita ce ɗabi'a ta munafiki a koyaushe duk sanda aka zo zai tsaya tsaka tsakiya ya ga ina zai fada idan ya fada yana tare da ku da ba zai biyo ku ba shi dan kanka dan ne idan kun samu matsala ya ce to ai ma mu kan ba ba mu shiga cikin harkar ba munafiki kenan idan ba ku samu nasara ba idan kuka samu nasara kuma sai ya rika fili yatsa kuma sai ya sake lallabowa ya dawo yana kokarin ya bada uzuri da an je ayi nasara kuma an dawo haka munafikai za su rinka zuwa ba kunya ba tsoron Allah wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa na bada uzuri wannan yana ya rasulullah mata ta ce ke nakuda to kuma ka san harkar nakuda sai an dan a hankali wannan sai dan zagaye ce shi wallahi abin da yasa bai je ba saboda in ya je yana da dabbobi babu wanda zai kiwo su wani ya ce yana da gona in ya tafi ya barta babu mai kula da ita akwai wanda ya rasa ma zai ce ya zai ce ya rasulallah ni wallahi abin da ya hana ni zuwa karfin imani ne ke <laughs> domin garin da za mu je mu wa'azin abin na aje a jihadin nan an ba mu labarin yan matan garin suna da kyau ni kuma zuciyata tana da rauni ba mamaki in je in ga wata ke garin jaye ne in yi zina to kuma kaga musulunci bai da ba to don in kara kare karfin imani na yanzu wani uzuri ne wannan ba uzuri ba Allah ka raba mu da da ke cikin mu mu ma suna nan suna nan ko babu su suna nan shi dai zai samu duniya to musulmai a halakar da ku gaba ɗaya ba da motsa bane in dai duniya ta za ta yi kyau a ɗaiɗai ku a kifa a teku ba matsala bane shi dai kare daina samun kuɗi shi dai buƙatar shi ta biya duk bala'in da zai same ku in dai yana samun kuɗi shi bai da matsala Allah ka raba mu da wannan bala'i ba dai duniya ba ce a cigaba da ɗiba a cigaba ran da ka mutu ranar za a ƙera wata sabuwar mota ran da ka mutu ranar za a da sabon filan ran da ka mutu ran da ka mutu ranar za a haifa wata kyakkyawa yin da ba kyakkyawa kamar ta a gurgu sai ka mutu sai a yi wuta a ga tsayarka ba duniya ba ce ba abuja ba ce daga zangwata sai abuja bisimila. sai Allah ya ce a gaba da rama فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة يا إدنجلي ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله مدوكين سركي يتفل يقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ai allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wadanda suke sai da rayuwar duniya su sayi ta lahira an gane ai yusiruna wato akhira ala dunya suna ta lahira akan me akan duniya za su daukan duniya su bayar dan a ba su ne don a ba su lahira akwai wanda shi lahira zai dauka ya bada dan a ba shi ne dan a ba shi duniya ce munafiki ke akwai kuma wanda duniyar ta ce zai haƙura da ita ya yarda duniyar ta samu matsala amma saboda lahirar ta yi mai ta yi kyau ya yarda Allah ga duniyar karbi lahira nake so ka bani Allah ce falyuqatil fi sabilillah to irin waɗannan su je su jihadi dan Allah inji Allah waɗannan su ne masu yaki saboda wa saboda Allah madaukakin su. kuma wallahi an samu wannan cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an samu irin su suna nan da dama gwagwarmaya suka yi har sai da wannan addini suka yada shi a duniya sun isar da sakon Allah madaukakin sarki sun nuna wannan duniyar da ake ciki ba ita ce damuwar su ba ta cikin ajandar su shi yasa matasa kullum muke kiran ku kai koyi da matasa a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matasan zamanin Annabi ba rudu suka ci gaba a su ne karatun alkur'ani mai girma su ne sana'a idan jihadi ya taso su ne masu zuwa su ba addinin mutunci kariya sun zame wa al'umma rahama ba su zame wa al'umma bala'i ba mu yanzu mafi yawan matasa a wannan al'umma tamu a Najeriya bala'i suka zame wa al'umma musifa suka zame wa al'umma ko ba haka ba duk musifar da ke samun al'umma mutuwa ke jangono musu ita da dama da gaske matasa da ke jangonowa amma matasa a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jaruntaka ne an yi matasa jarumai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma rahama suka zame wa al'umma lokacin da aka zo ga zotul azab akwai wani kafiri da ake cewa amru ibnu abdiwudi amru ibnu abdiwudi shi a tarihin rayuwarsa ba taba samu wanda ya kara da shi bai tafi lahira ba shi a tarihin rayuwarsa gaba daya a rekod ɗinsa ba taba samun wani dan adam a duniya da ya kara da shi ya kwana a duniya ba shi kada yana iya fada da karfi majiya karfi guda ashirin a lokaci daya wani kafiri ne makin manzan Allah sannan da hannun islam makin islam duk da an tona kandar da shi da wasu kaɗan suka ce sai sun tsallaka baka suka samu an san baka wacce ai harbi da kibi ake tarewa da ita suka samu maki aka mai da tsinin makin ta ƙasa aka ɗora bakar a kai domin a rage faɗin wato ramin suka jejjera baka suka jejjera baka da yake ƙwararru ne ya koma da baya da gudu da ya zo ƙafar dokinsa da ta taka kan bakar ya daka tsalle sai gaki ya tsallaka ramin gaba daya ga takobi a hannunsa sahabbai sai dai aka gaishe ya taho abu ta ta da kura yana zuwa ya taka burki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu sahabbai kadan da ke tare da shi nan take sai fara yi wa kansa kirari yana wanda ya sani ya san ko ni wane ne man arafani gadi arafani wa man lam ya'rif li fa ana amru ibn abd wuddi ke wanda ya san ya ni waye wanda bai san wane ne ni ba to ni ne amru ibn abd wuddi yace har min mubarik yace a cikin ku akwai wanda zai iya fitowa mu kara wane mutum inji mutuwa ita ba wata rana wane ita inji Allah wallahi sahabi ba wani da gani har san su ga aljannan nan ya yi tafiya takama da doki ya tada kura ya yi juyi ya sake tambaya halimin mubaris akwai wanda zai iya fitowa single combat mu kara da shi shiru ba wanda ya motsa sai na aliyu yana yaro karami ya matso ya ce ya ce da ni ubari zahu ya rasulallah ya ce ba ni dama in kara da shi ya rasulallah manzo Allah ya kalli sai na aliyu ya murmushi yaro ne karami ko shekara 20 bai cika a duniya ba annabi ya kalle shi ya murmushi ya ce mati ina bi hayatika ya ali ya ce jiyar da mu daɗi da rayuwarka ya kai ali jiyar da mu daɗi da rayuwarka ya san ya tura shi mutuwa ne bai da bambanci da suicide bai da bambanci da ka ɗaura masa ba ka inji zai ba bambanci wannan kafiri ya ƙara takama ya barazana ya ce halin mubarak sai da ya sake matsowa ya ce da ali wukati na mu ya rasulullah ka ba ni dama in je in yage annabi ya kalle shi ce mati ina bi hayati sai da suka haka da annabi uku. bayan na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni akta an yaka tuduka ya ali yace in baka sa abin da yasa na hane na hana ka ba ina jin tsoron kai kake mana kai muna da bukata ka zaka yi mana amfani nan gaba yace bal ana qatuluhu ya rasulullah sai da yace a ni ne zan kace shi ya rasulullah ba shi ne zai kace ne ba ba ni dama da ya matsa nan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka in yaro ya ce zai iya haɗa gatari eh a sake mashi kota in ji malam bahaushe to ba ya ce zai iya haɗa gatari ba to an saka masa kota ana faɗin wannan magana da sai na aliyu ya zabura da takobi a hannunsa ko doki bai tsaya nema ba abin da yake nema permission ya samu da gudu ya fita yana zuwa ya tsaya gaban amru ibn abdul ga katan kafiri akan doki sai na aliyu daga shi sai garkuwa a hannun shi sai ta ya zo ya tsaya wannan kafin ya leko ya ga wani abu dan kaɗan ya ce man an kai waye ya ce masa ali ya ce aliyu ne ya kalle ya ce aliyu ibi da tsarha ya ce aliyu ibi da tsarha ne bai ma tunanin sai na aluka ya san wannan yaro ne karami maganar ma ya taso bata taso ba idan akwai wanda wata gida zai dan cikin zawa wanda ya san shi kuma ya san jarumi ne shine aliyu ibnu talha sai ce bal aliyu ibnu abi talib ce aliyu ibnu abi talib sai dariya ce koma gida ka je ka faɗa wa manyanka ba kai idan a daure kashi ko a bata igiya kai idan na bata takobi na da jininka to riba na nace yau na bata takobi kawai da je ka Allah ya bada tsawon kwana je ka ce a turo wani wanda za a iya karawa ne. sai da na'adu ya ce ni aka turo kuma ni ne za a kara da ni Karke amru ibn abdiyuddin sai yake kalla abun kamar tatsuniya da sai na ya buga ya buga yakin nan kafirin nan yake shi sai wata dabara ne ta faɗo maki sai sai ya kai amru ibn abdiyuddin mu yara ƙanana an ba mu tarihin ka tarihi ka na farko ba a taɓa yaƙi da kai aka kara da kai yaki nasara ba ya ce wannan gaskiya ka gaya muku ya ce labari na biyu da aka bamu a kanka a rayuwarka ba a taɓa baka zaɓin abubuwa guda biyu ba sai ka zaɓi da hirin abu amma za ka zaɓi da yaci ya ce kwarai ba taɓa ba ne ba an ce a daka ko a niƙa sai in ce a niƙa in an ce a gasa ko a soya sai in ce a gasa kun san da dahuwa da suya duk labarin wuta suka ji ba su ganta ba ko su ganta waye ganta gashi shi ya ganta tsirara sai ce tuni zan kira ka zuwa ga abubuwa guda biyu sai ka zaɓi daya wasu abubuwa ne guda biyu ya ce ka zaɓa abu na farko shi ne antusrim ka musulunta ya ce a rushe wannan shi wani mara ta lokaci a kan cewa abu ne da ba zai yi ba ya ce to idan ba za ka musulunta ba to sai ka yaƙi sai mu kara shi wannan cikin biyu dole ka zabi daya to wannan abu da ya bata wa Ibn Abdul Wudud da sai bari ya kammala da wannan domin a ci gaba da harka zai bata mai lokaci da ya daka tsalle daga kan doki dan bai kamata yaƙe shi yana kan doki shi yana kasa ba yana gari mai adalci ba saboda haka da ya daka tsalle daga kan doki ya jiro yana dirkowa da ya juyo sai ya sa takobin shi ya sa da kan dokin nashi dokin ya faɗi rikicin kasa wai ya nuna cewa yanzu a kafa zai rinka yin yaƙi tunda da kafa ake zuwa saboda shi jarumi ne bai kamata yana kan doki suna kasa ba kamar kana da atilare ne kace zaka kara da wanda yake da yake sabo kai kuma ka shiga cikin atilare amma sa adalci kai kana can boye to haka wanda yake kan doki kana yan zungure zungure shi daga can sama sai ka to a lokacin yana isowa a fusace da ya daga takobi ya kaiwa sayyidina Aliyu sara sayyidina Aliyu ya duka ya daga maka da ya sari baka sai raba ta biyu abin nan garkuwa abin ya harbo kibi ake ake tarewa garkuwa ina fata ta fahimci wannan na na nake cewa an sa maki da baka nake kore garkuwa a ba baka ba garkuwa ina fata ta fahimci wannan a cikin ma garkuwa nake nema na ce baka garkuwa da ya sare shi garkuwa sai raba da biyu garkuwa ta fata dori na amma tara ɗaya saboda ƙarfin bala'i ya tsaga ta to yanzu yan garkuwan ma babu wai suna wani zaɓe ya cinke to ya zai yi to sai Allah ya bashi wata fikira sai kullo da dabara ta ta da gociya da an kawo masa tara sai ya goce ta nan in an kawo tara nan ya daka ya tsallaka ta nan in an taro ta nan ya tambulin ya bada ta nan idan an haka suka yi kai abinin wanda zai iya karewa ya kare ni ai haka kura ta turke a wurin gaba suna cikin kura ba mai ganin su sai dai a ji kara kakar idan takobi da takobi sun samu haduwa sahabbai kowa ya yi kama an dora mai tsuntsu a kai an ce yin motsa zai tashi ana jira a ji ikon Allah can a cikin kura ba a ganin su sai na Aliyu da Allah ya bashi sa'a da ya daka tsalle sai ya dirka akan wuyan Amr abu Abdul yana daga wata wukarsa sai ya daka masa a wuya sai ta huda shi zuwa zuciya sai aka ji wata ƙara lijijin amma ya kasa ana jin wannan ƙara rikicin an faɗi a ƙasa annabi da sahabbai duk aka rike ne ana jira a ga me ke faruwa dan ba a gani sai aka ji sayyidina aliyu ya ce Allahu akbar ai ana jin wannan kabara nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ce Allahu akbar annabi yana yin kabara sahabbai suka ce Allahu akbar kai ni ma na ce Allahu akbar فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة مجزاء ابن عمر لو lokacin da suka tafi aka tura su bude wani gari sudusi a lokacin da aka tura su su su bude wani gari kusan da yake faruwa garin a kewaye yake da ganuwa sahabbai suka zo aka zauna a bakin ganuwa an sai ya za a shiga daga kan katanga kuma ake harbin sahabbai da kibiya an san kibiya a harbi wannan a harbi wannan a harbi wannan karshe suka rasa yadda za su yi da Allah ya kawo ranar da za a bude ɗaya daga cikin mutanen garin sai Allah ya sa ya musulunta ka ji wani iko na Allah amma sai ya boye musuluncinsa sai ya samu wata hanya ya biyo zo samu komanda ya ce to ni na musulunta in kuka tsaya nan gurin sai dai ku kare ko kun ce ba za ku tafi ba ba yadda za ku iya shiga garin sai kace ku ake abincin ku ya fara karewa akwai barauniyar hanya da ake bi a shiga gari. amma bayan gari ruwa ne sai an samu wanda suka iya suka iya ruwa suka iya linkaya yadda za a iya keto wannan ruwan a iso ta inda wannan kofa take a iya shiga aka ce to a zabi wanda za za a tura kai ba ka iya linkaya a ruwa sai ina eh, iya ce to da wannan kai mai tani na fada ruwa gaskiya kamar an jefa dutse a ce to ba daga nan aka ware wata yadda tawaga sun yi kaya sai aka sanya wato majza ibnu sau aka sanya ya kake jagorance ta suka kama hanya suka je suka shiga cikin ruwa tun da magariba linkaya suke ba su kai bakin ganuwa ba sai da alfijir ya fito da ya waiwaya sai ga biyu bisa uku na jama'a da ya ɗauko sun gaji da linkaya sun nutse a zuwa sun halaka saura ɗaya bisa uku ya samu tsallakawa ne amma haka suka shigo da asuba garin suka taho bakin gate da suka zo bakin gate suka samu masu gadi aka rinka dauki ba dare Allah ya ba su nasara suka gama da masu gadi suka bude gate ɗin garin musulmai suka shiga cikin garin kuma aka bude garin a wannan lokaci a wannan rana majza'a ta hanyar single combat ya karanta ya kara da mutum ɗari a turo wannan sai an zaɓi jarumin da aka yi da a buɗe musu fili su kara ya tare kan ce a turo wani a turo wani a ba su fili su biyu ya sare kanki a turo wani sai da ya sare kan mutum ɗari shi kadai saboda saka a yi gaba gaba Khalid ibn Walid sun taba zuwa za su bude wani gari an rasa yadda za a yi karshe sarkin garin sai ya fito ya ce a nuna masa shugaban tawagar sahabbai Khalid ibn Walid sai tawo suka zo suka zauna sai to addinin ku addinin gaskiya ne eh to cikin biyu ku zaɓi ɗaya. ga fauzin mun shiryo daga cikin gida guba ce ba taɓa samun wanda ya sha wannan bai mutu ba in addinin ku addinin gaskiya ne gashi ka sha idan ka sha baka mutu ba babu katan yaki ma gaba ne zamu musulunta in kuma ka mutu to mun san abin da ku ƙarya ne sai mu ci gaba da karawa da sauran kadara kai ne komandan zaka sha kusa bai kare ibnu walid yayi yace a bashi ta aka bashi ya shanye tun da ya zo duniya bai taba jin lafiya kamar ranar ba mai martaba ya ce yi ayan gama mai martaba sai shigo cikin addinin musulunci daga nan mafi yawan su suka musulunta Shi ne faruƙatun fi da zina yajruna alhayata ad duniya bil afira Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillah wanda wato yayi yaki saboda Allah fayuqtal aka kashe ki, au ya gani ko ya samu nasara Allah ya ce fa sawfa nu'tihi ajran azima da sanu zamu mu bashi lada mai yawa to duk lokacin da aka karanta ayoyi na jihadi alqur'ani mai girma yahudawa da waɗanda ba musulmai ba da makiyan musulunci sai su soki addinin musulunci sai sai to ai da ma addinin musulunci ta ta'addanci ne ai da ma addinin musulunci da takobi aka yada shi wannan ba gaskiya bane idan an samu wani yayi ta'addanci ko da musulmi ne kada ku fassara ta'addanci ne da musulunci ba musulunci ne ya sa shi ba ba musulunci ne ba ya sa shi ba kafiri bai ji ba bai gani ba babu inda musulunci ya shiga ka kashe ba inda musulunci ya shiga ka kashe Allah ya ce wanda ya kashe kafiri zimmi in kiyama ta tsaya ba da kafirin za su yi shari'a ba annabi ne zai yi kara musulmin da kansa a gaban kotun Allah ranar tashin alkiyama saboda islam ba da ƙarfi ne aka yada shi ba duka yaƙe-yaƙen da musulunci ya yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya rayuwarsa har ya bar duniya duk yaƙe-yaƙen da ya ko dai yaƙi ne na an kawo musulunci hari musulunci na son kare kansa ko an yi alkawari da kafirai sun saba alkawarin sun ci amanar musulmi musulunci ya kai musu yaƙi amma haka kawai musulunci bai taɓa kai musu yaƙi ba shi musulunci ya fi bukata a zauna lafiya kun san me yasa yake so a zauna lafiya saboda da'awar ta fi tafiya da gaugawa lokacin da aka da biya. shekara ɗaya da aka yi ba a yaƙi ba wayanda suka musulunta a wannan shekarar sun fi yawa fiye da wayanda suka musulunta a shekara goma sha biyar da suka wuce daga aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka musulunta a shekara ɗaya saboda musulunci ya fi son ana zaune lafiya a lokacin ne addinin musulunci ya fi yaduwa su ma waɗanda ba musulmai ba idan ana magana yaƙe yaƙe da kashe kashe ne su ma sun yi ko ba su yi ba amma mun kira su a ta'adda su suka yaƙin duniya da ɗaya mutum miliyan nawa wakil suwa suka yakin duniya na biyu mutum miliyan nawa wakil suwa suka jefa bom a Nagasaki a kasar Japan mutum miliyan nawa aka ci eh mutum nawa banda Allah ba wanda ya san iyakar gari guda ne aka sako masa bom sai da aka babbata gari ba musulmi ne suka yi ba suwa suka yi su ne suka yi ba mu ne muka yi ba ba musulmi ne suka yi ba kenan hitler ya yi ta'addanci Allah kada ya san wanda ya kashe a duniya musulmi ne ba musulmi ba ne har yanzu ba a cewa yan Jamani yan ta'adda saboda dan kasar su ne wannan ta'adda a shi musulunci abin da zai baka mamaki ya ma fi yaduwa inda ake zaune lafiya yanzu kasar Indonesia duk duniya ba kasar da ke da yawan musulmai kamar kasar Indonesia kuma ita ce kasar da ba taɓa jihadi a kasar ba ba taɓa mai ba ba taɓa jihadi ba yanzu muke magana sai na ya kira da amru ibn abdul kafirai ne suka baro garin su suka zo garin musulmai suka ce ba sai da musulman su yi musulunci ba an kore su daga mahaifarsu sun haƙura sun ban mahaifarsu sun koma wani gari yan uwansu sun karɓe su mutum ya baro dukiyarsa ya baro komi an ƙare an ƙwace ya dawo don ya bauta wa Allah nan ma an ce ba a yadda ba an biyo shi an ce sai a kashe shi ya tura rami ya kewaye garin dan ka a shigo an tsallako rami to me ya saurayi shi ne dan ta'adda ko wanda ya taho ne dan ta'adda wanda ya taho shi ne ne shi ne dan ta'adda to a lokacin ne musulmi yake nuna wa duniya jaruntakarsa yake nuna wa duniya cewa shi ba menene ba ba matsoraci bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yana cewa kada ku yi addu'a ku ce Allah ya kawo yaki in ga mutum na cewa Allah ya kawo yaki wawa ne bai san me yake cewa yaki ba in ya san bala'in yaƙi ba zai nemi yaƙi da kanki ba amma idan kafirai ne suka koro sun gan ku cikin zaman lafiya ba kwa san taɓa su su kuma suka nemi su auka muku su ƙuntata muku to a wannan lokaci ne annabi ya ce ku yi haƙuri ku tsaya a kara Allah zai ba ku nasara an gane falsafar musulunci saboda ka musulunci ba addini ne ne ba ba addini ne ta'addanci ba ba addini ne na kashe wanda bai ji ba bai gani ba wani abu da ya faru a Kano bara wai yara ne kawai aka ba su kuɗi su je su kashe wani kuma aka nuna musu shi mai fara rigarta a masallaci kawai suka tafi kafin su isa wasu mutum biyu masu fara riga sun kara ruwa da wannan da suka zo suka rasa wanne ne a cikin suka harbe su duka duka ukun suka bindige kuma cikin taimakon Allah haka ma aka samu wani ne ya yi sponsor ɗin su je kaga wannan aya akwai sanin addini a ciki Shi ne magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin kiyama ta tsaya sai an kai matsayin da za a yi kisa wanda ya kisan shi kansa bai san dan me ya kisan ba wanda aka kashe ma bai san dan me aka kashe shi ba Allah ka tsamar da al'umma mu daga wannan bala'i da ake saboda haka matasa ku ji tsoron Allah ku gyara halayenku ku dinga kusantar malaman sunna su za su dora ku akan abin da yake daidai su za su kau da ku daga akan abin da ya saba wa ka'idoji na shari'ar musulunci Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Allah madaukin sarki yana magana da masu imani yace wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah ku tsaya ku ji falsafar jihadi a musulunci Allah ya ha me zai hana ku ku yaki domin daga addinin Allah wal mustaf'atina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan dan me ba za ku yaki ku yi jihadi domin ceto masu rauni a cikin mazaje da masu rauni mata da yara ƙanana wayanda aka baro su a makka kafiran makka sai azabtar da su suke suna can ba su da makoma ba san inda za su sa kansu ba ana gana musu azaba akwai waɗanda za a shirfiɗa garwashin wuta a ɗauko su a tuɓe musu riga a kwantar da su kan garwashin wutan irin su ba ibn arad ruwa na bala'i na ciwo da ke zuba daga jikinsu shi zai kashe garwashin wutan sai da ya kai ga ya taba cire rigarsa bayan sa gaba daya a babbake tabo ne gaba daya bayan bakin kirin saboda azabar da aka yi wani lokacin da yake maka. bilal a fidda shi daji cikin yashi yashi irin na makka wannan ya dau zafi kada ɗebi ruwa ka sa gungumi ka ɗora sai ka sa lifton ya zama shayi amma sai an tuɓe mata riga a kwantar da shi kan wannan yashi a ɗauko ƙaton dutse a ɗora mata a ce sai ya kafircewa addini a ce sai ka kafirce wa Allah shi kuma ce ahadun ahadun fardun samad haka aka rinka azabtar da su mata ba a su ba yara ƙanana ba a su ba ana azabtar da su ana gasa musu azaba an rike su an hana su su hijira su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne a garin su an ce ba a yi dakwai addini a garin ba sun ce mun ji bari mu bar garin mu koma wani wuri an ce ba mu yadda ku bar garin ba sai dai ku zauna mu ci gaba da gasa ku muna azartar da ku yanzu wannan ya kamata a yi jihadi ko bai kamata a yi jihadi ba idan aka yi jihadi domin ceton wa'annan ta'addanci aka yi wa ya fara zalunci kenan yaki ne na kwato yancin masu rauni kenan duk inda ka ji jihadi jihadi yaki ne na hana zalunci ba yaki ne na amore ba ba yaki ne na kan mai uwa da wabi ba ba yaki ne na in kashe wanda daga dama ba ba yaƙi ne na indasa bom da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba da mai sallah da mara sallah duk a halakar da su ba shi ne ake so jihadi ba jihadi yaƙi ne na ceton masu launi da ake azabtar da su shi ne wa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustaf'atina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waɗanda suna can makka ana gada musu azaba in ji Allah suna ta addu'a suna ya Allah ka fidda mu daga wannan gari mutanen garin azzalumai ne zalunta mu suke ya Allah ya Allah ka fidda mu daga cikin wannan gari Allah ya ce dan ne ba za ku yi jihadi saboda ceto wa'annan bayin Allah ba suna addu'a suna waje Allah na min ladunka waliya ya Allah ka sama mana wani majibinci wanda zai damu da damuwar da muke ciki waje Allah na min ladunka nasira ya Allah ka sama mana mai taimako wanda zai zo ya cece mu ya fidda mu daga wannan kangi da muke ciki Allah ya ce ya kuma su imani dan me ba za ku yi jihadi domin ku ceto wayannan ba ashe kun ji falsafar jihadi a musulunci Yaƙi ne na hana zalunci ba yaƙi ne na zalunci ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله نعم والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت بما سيما لذات أنا رمى قاتلوا أولياء الشيطان واي إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله ما دوكي سركيتي الذين آمنوا waɗanda suka imani masu imani ƙatilu na fi sabilillah su suna yin yaƙi ne domin wato ɗaga addinin Allah ku kalli kare ibn Walid ko a zamanin jahiliya ko a zamanin musulunci shi ba taɓa samu sanda ya ji tsoro a bakin daga ba ya kai matsayin da duk duniyar shi sai da tazara ne amma kun sai na kare ibn Walid ya rasu akan gare shi a ina akan gare shi yana kwace kan gado yana ta kuka ina ya Allah zaka bane mutu nan duk rikicin da na shiga duk furmutsa furmutsar da aka yi Allah ba kashe ne a can ba ka kashe ne akan gado Allah ya yi wannan ya nuna mutanen duniya ba jihadi ne yake hana kai wa kwana ba wanda Allah ya kaddara zai mutu zai ne zai mutu wanda zai rayu zai yi ne ba gani wani sai sha farfesu ya mutu ko ku taba gani ba farfesu ya sha wani sabo amarya zai ake dakon cutar kanjamau ya taba ya taba bala'i ya mutu wani ya alkafura a flyover ya mutu akwai wanda matar ta ya gama kwalliya zai fita kasuwa yake ta kawo masa ruwa ya sha saboda firin ta dauko roba faro ta miƙo alhaji gashi ta jikiru alhaji kada ya bace ya dauke ka tana girgiza ya fadi mala'ika mutuwa har ya gama operation sai Allah ya ga dama ake mutuwa in Allah bai ga dama ba za ka ne ba daga cikin mutanen da nake bada misalin su akwai mai martaba sarkin Kartungo injiniya ne yana nan da ransa a rayuwarsa ya yi hatsari da jirgin sama sau biyar pilot ne direban jirgin sama sau biyar yana wo alkafura daga sanadin samari a jirgin sama zuwa yana kuma yana jira ne yanzu haka ko da suwan mai martaba sarkin gombe mun je taziya shi ya karbi yake karɓar shauga yana nan da ransa injiniya ne alhaji da hawa yana nan sau biyar yana accident da jirgin sama a mutu shi Allah ce tashi Allah ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah masu imani su yin za su jihadi suna yi ne a cikin hanyar Allah wallazina kafaru kafirai kuma yuqatiluna fi sabilil tagut su kuma suna yin yaƙi ne saboda kare shedan saboda ba shedan goyon baya cikin hanyar shedan suke yin jihadi to duk wanda ya jihadi ba cikin hanyar Allah ba dole jihadi ya zama cikin hanyar kenan wannan shine aikin kafirai sai Allah ya ce to tunda abin ya zama ka faqatilu awliya a shaytan Allah yake ku haɗu ku yaki waliyan shaytan inna kai da shaytan lalle ma kirtin shaytan inji Allah kana da'ifa mai rauni ne inji Allah madaukin sarki da wannan ne malamai suka ce makircin mace ya ji hatsari da makircin shaytan ko makircin mace ya fi hatsari domin da Allah ya zo magana makircin mata a suratu Yusuf sai sai inna kai da kunna inna kai da kunna azim Allah ya ce inna kai da kunna lalle makircin ku kuma ta azim mai girma ne inji Allah amma da yazo makircin shedan kuma sai ce inna kai da shedani kana da'ifa lalle makircin shedan sai ce mai menene mai rauni ne shi yasa mace ta shirya wani makirci shedan ba sai ya bada fili shedan ke da yi wa ma ma jarsi shi da kansa me yasa Allah madaukin sarki ya ce inna kai da shedani kana da'ifa shi nan a bisa kashin karan kansan ma mai rauni ne balle a kwatanta shi da tanadin da Allah madaukin sarki domin kada bayinsa masu imani shi yasa shi tanadin Allah madaukin sarkin ba a ma ambace shi ba sai aka ba da labarin na nan din kawai saboda ba su kai a hada su guda biyu ba duk da ta an ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilil shaytan to yayin da aka faɗi kaidu shaytan a nan gurin ya kamata shi kuma Allah faɗi a kaidin sa yake to kaidin shaytan bai kai a kwatanta shi da dabara irin ta Allah ta karya abokin gaba ta karya maki bai kai a kwatanta da wannan ba sai sa sai aka ambaci kaidi na shaytan shi kadai sai ba ambaci shi kuma Allah madaukin sarki irin tarafin shi ba da wannan yake nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yana da hanyoyin da zai karya dukkan mai kokarin yayi fada ko yayi gaba ko ya karya addini shi Allah ka gafarta mana da wannan ne yasa kullum ku masu imani ku tsaya ku ga cewa kun gyara tsakaninku da Allah ku gyara tsakaninku da Allah idan tsakanin ku da Allah yayi kyau to rayuwa a duniya ba matsala bace barin duniya duka ba matsala bane matukar an kiyaye dokokin Allah an bi Allah to mutuwa ba matsala ce a wajen ku ba duk matsalar mutuwa kuke ji ana faɗa da matsalar kabari da tashin alkiyama duka idan an yi rakin sa'a sun cin maka ba imani ne sun cin maka kana saba wa Allah madaukin sarki sun cin maka kana fito na fito da Allah madaukin sarki to a daidai wannan lokacin ne zaka samu kanka a wannan amma in ba haka ba sai ta zama nasara ne a gare ka ya za ku gane wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Mus'ab ibn Umair aka kashe shi a yakin Uhud me yasa aka kashe Mus'ab ibn Umair saboda yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kafirai sun rinka kai mai hari sun dauka annabi kace kashe shi da suka yi yana daga abin da yasa suka rinka yada sun kashe manzon Allah a lokacin da ake yakin yakin Uhud ba san cewa ba annabi ne suka kashe ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tsaya kan gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuka dan ya nuna wa mutane cewa wanda ya mutu akan hanyar Allah rayayye ne ba asara akai ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yake cewa ashhadu anna haula'i shuhada'u inda Allah yawmal qiyama na shaida waɗannan da ke kwance shahidai ne a wajen Allah a ranar tashin alkiyama sai annabi ya ce ituhu wa zuruhu wa sallimu alaihim fa wallazi nafsi biyadihi la yusallimu alaihim ahadun minkum ila yawmil qiyamati illa raddu alaihi salam manzon Allah ya ce ku je ku rika kai musu ziyara ku rinka yi musu sallama in kuka je annabi yace na rantse da wanda raina ke hannun shi babu wani a cikin ku da zai yi wa shuhada uhudin sallama daga yanzu har kiyama ta tsaya sai Allah ya dawo musu dare sun an muku sallama kenan sun mutu sun mutu amma wata irin rayuwa suke a wajen Allah su rayu ne duk sanda kuka je kuka yi musu sallama sai sun ansa muku sallama a wannan lokaci wannan ne yasa bayan shekara arba'in da yin yakin uhudu an yi wani mamakon ruwa a garin madina ruwa ya ci gari har ya ci makabarta mutane suka je ana ceton gawawakin shahidai da ke cikin wannan makabartar ta uhudu aka samu ruwa ya tona gawar amur ibnul jamu shi ma a nan yakin uhudu ne allah madaukin sarki ya ba azurta shi da shahada wallahi aka samu gawar amur ibnul jamu gawar shekara ta arba'in amma in ka ga gawar zaka ɗauka a ranar ya mutu in ka kalli fuskar sai kamar murmushi yake yi in ka taba jikinsa hada dumi dumin mutuwa bai mai sanyi ba shekarar gawa arba'in amma tana nan yadda take Allah ya tsare ta wannan shi yake nuna maka yadda Allah yake tsara bayinsa da kwarai saboda haka ba mutuwa ce matsala ba ka mutu da imani ka mutu akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ko da sunan addini ka kashe kanka idan ba kan shari'ar musulunci ba to abinda ake so a samu ba a samu ba an gudu ba a tsira ba Allah ka gafarta mana amin da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum